A shirinmu na mata, a yau mun samu bakuncin malama Ramatu, wacce ta yi karatun NCE digiri har masters ga yadda hiranmu ta kasance da ita. Yana tare da Ramatu Ibrahim Jibril. Malama Ramatu, ba mhm. labari. Na taso a daga Madigawa, iyayena a nan muka tashi daga nan babanmu harka aiki ya tashi daga nan Ungosu ya koma Lamido muka taso dai a nan. Eh, na yi magwan special primary school da yake daga nan kuma na yi kura bayan nan ya dan samu canji kuma ya da ni fgc kano bayan nan da na gama fgc kano sai na tafi kuma fce na yi nce 1 to 3 daga nan na samu um, certificate na fara teaching 2001 A na gama a 1998 yawa eh, daga nan kafin a samu aiki kin san it will take time na fara teaching a ina kika fara teaching <coughs> na fara ne a hotora south a nan na fara daga nan na koyar da social studies da yake combination din na lokacin da na NCE na yi English Social Studies ne Ya wato ina koya yara Social Studies haka primary 1 to 3 to daga nan kuma kin san yanayin aiki akan yi maka transfer aka mai da ni mm, tarauni to daga nan kuma bayan zuwan kwankwaso sai aka fitar da wasu makarantu haka na matan aure domin koya sana'u to ana ce musu girls child center sai aka mai da nina brigade ne wurin sintulma aka mai da nina to anan sana'o'i kike koya musu koko dai a'a muna koya musu literacy da numeracy ne duk dai kuma haka gaba daya da yake da harkar zamantakewan gida tunda na ce miki mutane manyan mata ne haka hmm. ana koya musu yanda za su yi girki har ibada aikin san local people ne wurin da yawa haka hmm. so ana dan koya musu na zamani ba za ka ce mace bata iya girki ba ta iya iya amma dan na zamanin nan haka su dan snacks da wasu kuma abinciccikan haka na zamani muna koya musu hatta da ibadan nan ana daɗa koya musu tun da mm. ayyukan da kika a lokacin da aure ko kuwa sai da kika ah, duk da aure na aikin ma da na fara da aure na to ya kike hada aiki da aure ai da yake kin gani na wa ticin ne ticin mm. yana da lokaci ko ba haka ba in ga ina da lokaci na ina da lokacin mai gida da yara da shi kan shi gidan to kenan bai eh. fuskanci kalubale ba ban gaskiya ba na fuskanta kalubale eh to ai shi ya ma fun ragin lokaci shi 2 hours ake yi normal yawwa to <laughs> wata shara zaki ba mata a takaice to shawarar da zan ba mata a takaice kada mata su ga kamar mace ba za ta iya hada neman ilimi da kula da gida da wani abu shi wannan neman ilimin zai ƙara baki wata kamar basira ta kula da ma gidan naki da yanayin tarbiyyar 'ya'yan naki wannan ilimin zai gaidin ɗinki yadda zaki ki tafiyar da hatta da mai gidanki da zamantakewa a inda kike ina nufin da makwabta da kowa ma saboda ni kamar yanzu kin gani na ce miki education ne nce kin ga da education a ciki so akwai psychology a ciki psychology din nan yau na karanta halayya dan adam ne zai sa kike fahimci cewa da wane da wane suna da bambanci na fahimta na zamantakewa da yadda zaki mu'amala da wane da yadda zaki da wane ba ɗaya bane to madalla malama ramatu sai dai mu ce Allah ya yi da nufi baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria